Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Har yau dai Baba Yakubu makiri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi na ranar Laraba bakwai ga watan Disamba shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa an fara taron bita da karawa juna ilimi a akan wato na yini uku a kano da komandodi da sauran jami'an hisba a jihohi guda shida da ke arewa maso yammacin najeriya muna kuma dauke da shirin ciwon ya mace wanda aishatu ma'azu za ta gabatar akwai kuma sharhin jaridun kamaru wanda muhammad awal garba zai gabatar amma sai an fara shan labaran duniya kashin farko Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya je kusa da fagen daga inda dakaransa ke fafata da dakaran Rasha a yankin gabashin Donetsk a jiya talata inda ya alkawarin fatattakar dukkan dakaran Moscow daga kasarsa. Ranar jinjinawa sojoji ta Ukraine a wani jawabi da ya yi ta bidiyo ga sojojin daga yankin Sloviansk na Ukraine Zelensky ya ce, Kowa na ganin ku da basirarku, ina godiya ga iyayenku saboda horon da suka baku na zama jaruman gaske. Rasha ta ba da rahoton an kai hare-hare a wasu muhimman wurare a cikin ƙasarta kwanaki biyu a jere, ko da yake Ukraine bata ce ita ce ta kai hare-haren ba. A wani lamarin gobara ta tashi a wani filin jirgin sama da ke yankin Kursk a kudancin Rasha. wanda ya hada iyaka da ukraine bayan da wani jirgi mara matuki ya afka wurin a cewar gwamnan yankin yayin da kafafen yada labarai masu zaman kansu na rasha suka ba da rahoton cewa jiragen sama marasa matuki sun kai hari kan wata masana'anta da ke da tazarar kilomita 80 daga kan iyakar ukraine yanzu mazauna birnin beijing ba sa bukatar sakamakon gwajin da zai tabbatar ba sa dauke da cutar covid-19 kafin su shiga shagunan cefane ofisoshi tashoshin jiragen sama da wuraren shakatawa yayin da hukumomin china suka sassauta tsauraran matakan dakile yaduwar cutar bayan zanga-zangar da ba a taba ganin irin ta ba da ta barke a biranen china da yawa a watan da ya gabata ana sa ran za a ɗauki ƙarin matakai don sassauta dokokin na covid-19 nan da kwanaki masu zuwa dubban 'yan china a birane sama da 20 ne suka fantsama a kan tituna tun daga ranar 25 ga watan nuwamba don nuna takaicinsu a kan dokar kulle saboda cutar covid-19 ta lokaci mai tsawo da tsananta gwajin cutar da kuma wasu matakan da aka sanya na rage zirga-zirgar jama'a. yayin da galiban masu zanga-zangar suka mai da hankali wajen bayyana bacin ransu akan matakan gwamnati na covid-19 wasu kuma sun buƙaci shugaba shi jinping ya yi marabas gwamnatin ƙasar ta ɗauki irin waɗannan kalama a matsayin na ɓatanci. Ɗaruruwan masu fafutuka da jami'ai da masana sun halara a birnin Washington don duba hanyoyin kawo ƙarshen matsanancin cin hanci da rashawa a gwamnatoci, cibiyoyi da kuma tsarin tafiyar da harkoki a faɗin duniya. Taron na kwanaki biyar wanda kungiyar da ke sa ido kan cin hanci da rashawa ta duniya da ake kira Transparency International da kuma ƙasa mai masaukin baƙi ke kira a duk bayan shekara biyu. ana kallonsa a matsayin wani dandali mafi girma na yaƙi da cin hanci da rashawa a duniya. Taron na ƙasa da ƙasa da ake kira IACC a takaice wanda ake yi a wannan makon ya mayar da hankali ne akan batutuwa guda bakwai ciki har da tsaro a ƙasashen duniya, bambancin launin fata, sauyin yanayi, cinikayyar sirri ta yanar gizo. yin sama da faɗi da dukiyar al'umma da kare masu fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa taron dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake kara nuna damuwa a kan gazawar gwamnatoci da yawa wajen aiwatar da alkawalan da suka dauka na yaƙi da cin hanci da rashawa a cewar masu shirya taron. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Maryam za sake shigowa da ci gaban labaran duniya. amma kafin wannan lokacin an fara taron bita da karawa juna sani na yini uku a kano da kwamandoji da sauran jami'an hizba na jihohi shida da ke arewa maso yammacin najeriya taron ya mai da hankali ne akan dabaru da hikimomin tunkarar kalubale na zamantakewar gida da kuma cin zarafin mata da ƙananan yara daga kano ga mahmud ibrahim kwali dauke da ƙarin bayani cibiyar drpc mai bincike kan kyautata al'amuran jama'a haɗin gwiwa da Pad foundation da kuma tallafin ƙungiyar mata ta pom one suka shirya taron da ya samu mahalarta daga jihohin jigawa da katsina da sokoto da kebbi da kuma zamfara malam ubala ibrahim rano shine babban jami'i mai kula da aikace-aikacen ofishin ƙungiyar a jihar kano ita cibiyar bincike da kyautata al'amuran jama'a wato drpc kullum tana da sha'awar hanyoyi da za su inganta kiwon lafiyar mata da ƙananan yara lafiyarsu da kuma zamantakewarsu kuma sai muka yi la'akari da cewa akwai wata kafa ta gwamnati wato hizba aka kafa ta don ta taimaka wajen yin wannan aiki din da muke shekara fiye da talatin yanzu kaga ino yawan kashe aure za a ga mata ne ake musu wannan abu magana ta faɗi sai ga to duk wani abubuwa din kuma duk ko za a ce hizba za a je kaga ya kamata din a zo a tallafa musu saboda sai abu ya faru din za a je a same su Farfesa Usman Shu'aibu Zunurain na sashin koyar da shari'ar musulunci a tsangayar koyar da aikin lauya ta Jami'ar Bayar Kano ya gabatar da makala da ta mai da hankali akan cin zarafin mata ta mahangar shari'ar musulunci. Wasu abubuwan da mutane suke ganin cewa cin zarafi ne ba dole bane ba a tsari na shari'ar musulunci ya zama cin zarafin ne. Wasu abubuwan kuma da ma ba a ganin ba a lissafa shi a cikin cin zarafi. saboda an raina shi kuma shari'a tana ganin cin zarafi ne alal misali in ka ɗauki matsalar dukan mata to sai Allah ce matakin farko ka nuna mishi girman Allah kai musu wa'azi ka nuna musu wannan bujira da fitsara da suke Allah hobe kuma ba su kyale ba amma idan suka ci gaba da bujirewa ba su ji ji tsoron Allah ba su ji wa'azin da aka yi musu ba sai Allah ce fajiru hunna fil mazaji to ka kaura ka matakin kaurace musu a shimfiɗa to su kuma in aka kaurace din ya yakin tasiri to sai Allah ce wadribu hun to kuma kudan daddake su duka da bai cutar da wa bai fasa fata so kaga shi ba wai zahin bukun ake nihi ba ba dukan ake nihi ba kai dukan wasu ba suka ce asuwaki da kake zaka dauka ka dauka kwala mata ka ce ke zaka riya ci to in ka dauki wannan a wajen maganar ah, masu rajin haƙƙin mata su za su ga wannan ai cin zarafin mace ne to amma nasu ne na shari'a malama umma umar jagorar kungiyar kare haƙƙin mata da yara ta mar'atu saliha a jihar kebbi ta ce aikace-aikacen su ya ƙara nuna yadda mata da yara ke fuskantar kalubale a sassan jihar. A tallafa ma waɗanda ba su da gata da yara waɗanda an ka kyale suna ta yawo hakan ga cikin shiya ba su da uwa kila ba su da uba babu wani dangi da sun ka ɗauke su. sannan da irin mata waɗanda ga samun matsala gidajen majansu a yi musu wani cin zarafi muna samun report na cin zarafi kuma muna gani da idonmu yara ƙanana ɗin ma ga uwarsu cikin gida sai su zama suna walakance ana cin zarafinsu to muna iya zuwa mu ɗauki mataki kila uwan miji ko kuma shi mijin na yayi abandonin ɗinsu in muka ga abin wanda muka iya kashewa na nan sai a kashe in wanda ba mu iya kashewa na nan sai mu kara gaba don a samun ma yaran nan yancinsu kuma wani bi in ya ɗauro muna gamawa da hizba a ƙarshen taron ana sa ran kwamandojin hizba a jihohi shida a yankin arewa maso yammacin najeriya za su iliminta da sabbin dabarun warware waɗannan ƙalubale da suka dabaibaye rayuwar mata da yara a yankunansu mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. Ana tare ne da yadda sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ga Maryam da ci gaban labaran duniya. Ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama sun fara matsa gwamnatin Spain lamba akan mutuwar wasu mutane su akalla 23 bayan da dubban bakin haure suka nufi yankin ƙasashen tarayyar Turai da ya haɗa iyaka da Afirka wato tsakanin Morocco da yankin Melilla na Spain. a lamarin mafi muni da aka fuskanta a yankin turai a 'yan shekaran nan bakin haure sun mutu ne a lokacin wani turmutsitsi sannan wasu da yawa sun jakata yayin da kimanin mutane dubu biyu galibinsu daga kasar sudan suka afka wa wata katangar waya mai tsayin mita shida a kokarinsu na tsallaka iyaka a ranar 24 ga watan yunin da ya gabata Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Morocco da ake kira AMDH a takaice ta ce wasu mutane su 77 sun ɓace bayan faruwar lamarin. Mai shigar da ƙara na Spain da kuma mai bincike na musamman akan ƙorafe-ƙorafen jama'a sun ƙaddamar da bincike akan lamarin. kuma ta yiwu sakamakon binciken ya zama mai illa ga ƙasar spain da morocco a siyasance idan ya saba bayanan da aka bada a hukumace akan aukuwar lamarin. mashawarta za su gana a geneva a wannan makon don cimma yarjejeniya da nufin tabbatar da kurakuran da aka gani da suka kai ga sa annobar covid-19 shafar kasashen duniya ba su sake faruwa ba yayin da ake gab da cika shekara uku da bullar cutar masharawarta na tattauna akan kan fidda daftarin farko na abin da ta yiwu a ƙarshe ya kasance yarjejeniyar ƙasa da ƙasa akan yadda za a tunkari aukuwar wata annoba a nan gaba ya zama wajibi mu yi nazari a kan darasin da annobar ta koyar abinda shugaban hukumar duniya ta who tedros adnam ghebreyesus ya faɗa wa kwamitin mashawartan kenan a farkon kwanaki uku na tattaunawar da suka kammala a yau laraba a gaida maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar. Ubana da ya haife ni bai kula da ni ba bai bari na ji daɗi ba. Uban na za yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba. wannan rayuwa tana kawo damuwa. ubanninmu muku ku daina wannan rayuwa, wannan rayuwa Dalla a gaishe ka na ziyarar zamani yanzu kuma lokaci ne da aisha mu'azu za ta gabatar mana da shiri na gaba assalamu alaikum mai sauraro barka da kasancewa da ni aisha mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen hausa na muryar amurka. kamar yadda na alkarota a cikin shirin a makon da ya gabata za mu yi waiwaye ne akan wasu daga cikin muhimman batutuwan da muka tattauna a cikin shirin ciwon ya mace cikin wannan shekara mai ban kwana. A ranar sha biyu ga watan Janairun shekarar nan ta 2022 ne shirin ciwon ya mace ya yi duba a kan batun auren mace fiye da guda inda malama Hassan na Abdullahi Ibrahim ta yi mana shimfiɗa akan wannan maudu'in. tun farko Allah subhanahu ta'ala, shi ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma yake cewa fanki huma da balakun minan nisa'i masla wa sulasa wa ruba ya Allah subhanahu ta'ala shi ya halatta tun farko mata yi idan za ku yi aure daga biyu ya fara bai ce ɗaya ba sannan ya ce uku sannan ya ce hudu shi ya halatta musu haka kuma shi ya ba su umarni a kan. dan za su yi adalci ya ce in kuma ba za su yi adalci ba to ku baya ga guda ɗaya ɗayar ma in ba za ka yi mata adalci ba to ka tsaya ga baiwa sannan kuma ya danganta mu a al'adunmu sha'awar ɗa namiji da ta ɗa mace daban banci maza sun fi mu ƙarfi mu mata muna da rauni sannan kuma a population anan misali mata mu mun kuma za yawa saboda maza su suna saurin mutuwa su bar mata sannan kuma su maza ana kashe su a wajen yaƙi to idan aka ce namiji mata ɗaya kowa zai zauna da ita su kuma ragowar matan fa kin ga za a sa fasadi a cikin ƙasa sannan kuma ai idan mutum ya auri mata guda biyu ko uku ko hudu kin ga zai kare shi ya je waje ya aikata zina domin Allah ta yi wala ta ƙarabu zina kada ma ka kusanci zina innahu na fahishatan wasa a sabila domin ita ta kasance alfasha ce kuma mummunan makoma sannan a zauren tattaunawar namu mun karbi bakoncin malama Aisha lami da Hajiya Sadiya Aliyu akan batun alfanun auren mace fiye da guda To malama Aisha ya aka samu kalmar kishi? Kalmar abokiyar zama ya samo asali ne tun daga addinin mu. Saboda ita abokiyar zama yadda addinin mu ya nuna wacce za ku zauna ne ku haɗa kai ku taimaka wa juna ta zama tamkar yar uwarki ta jini amma da lokaci ke tafiya zamani na canzawa mu hausawa sai muka juya abin ya zama kamar kishiya abokiyar gasa muka juya wasu ma suka juya abin ya kasance kalmar kishiya baki da maƙiya da tafi wannan dai wasu ma abin mamakin shine kama aure su akwai wata a gidan amma su da aka auro daga ƙarshen za su ringa nuna sun tsani wacce take gidan ba auren ita ta bari aka auro su hajiya sadiya to me yasa mafi yawancin mata suke ki a kawo musu abokiyar zama. Ina ga to wani abu bane sai gudun irin matsalolin da suke tasowa dangane da zama da abokiyar zama din. Ya danganta daidai da ka ɗauke ta ko kuma ita ma ta ɗauke ka. Saboda yawanci su waɗanda ake kira da kishiya din ko abokiyar zama lamarin yakan juya ne wani sa'in sai ka kasa ganewa. Shin abokiyar zama ce ko kuma maƙiya ce ko mahassadiya ce. Saboda abubuwa da dama sukan iya tasowa wanda za ki fahimci cewa wani lokacin ma kamar ba kishi bane ake yi a hassada ce ko baƙin ciki ne yake janyowa a yi irin wannan zama wanda a tsarinmu na al'ada da kuma na addininmu ya halatta namiji a wuri mace sama da ɗaya to kamata dai mu haƙurƙurawa da zuciyarmu mu karɓa mu riƙe da hannu biyu sannan kuma mu karɓa al'amarin da kyakkyawar fuska idan muka yi haka to wannan shi zai sa a zauna lafiya domin na jin wannan karin maganin da yawanci na yi kwanto a kan tana ta ciwon ya mace na ya mace ne to gaskiya idan ya zo a tam na kishi ba a cika daukar ta a ciwon ya mace na ya mace ba ne saboda ya mace ce za ta yi abin da za ta cutar da ya mace yar uwarta kawai saboda ta samu fada ko ta samu wata dama ko ta samu ɗaukaka a gurin namiji. To kazalika a ranar sha tara ga watan Janairun wannan shekara shekarar mun karbi bakuncin hajiya hafiza usman da alama aisha ibrahim inda muka tattauna a kan illoli da kuma matsalolin da auren mace fiye da guda yake haifarwa a cikin al'umma To Hajiya Hafiza idan har mata suna ikirarin cewa ciwon ya mace na ya mace ne me yasa mata ba sa ba maza shawara su yi karin aure? Matan mu suna da kishin gaske kuma abin da yake kashe mu. Idan kika yi hakuri sai ki ga an samu zaman lafiya. Tsoron wata kada a kawo mata wanda za ta bata tashin hankali. Kin ga matanmu mu suna da sihiri da yawa. A kina da kishiya to sai kin tsaya da kafa biyu biyu. Haka wata za ta shigo ta gaya miki wannan za ta shigo ta faɗa na sai ki ga cewa an cuccusa miki miki wani tunani a kanki ke a zuwan amarya ko kuma ke uwar gida za a kawo miki amarya sai ki gani an zo mu shige shige da mata an kai ta wajen wannan an kai ta wajen wancan saboda ta kare kanta ko kuma ta je ta dada cutar da kanta to shi yasa ki ga mata da yawa ba su son ma a musu kishiya saboda kishi na na zamani domin iyayenmu su an musu kishiyoyi kuma an zauna lafiya duk da cewa akwai kishin ma a lokacin mace dai ta fi so da mijinta ita kadai ba ta son kishiya sai dai kawai in Allah ya taimake ki in ma kin zauna da namiji ina tabbatar miki da cewa in Allah ya daina da wata a waje gwanda ma ki lallaba shi ya kawo ku zauna a gida kina ganin ta tana ganin ki saboda maza in general a yi su dan mace daya ba ko ki so ko ki ki dole ki hakura Malama Aisha me za ki ɗora kai? Eh abin da kika faɗa gaskiya ba abin mamaki ne, abu ne sosai da yake faruwa a zamanin nan da muke ciki sai ki ga mace ta gwammace a zo a ce mata mijinta na tare da wata a waje akan a ce mata mijinta zai aure wata kuma abin mamakin shi ne sai ki ga matan da suke wannan abun tabbas mata ne da sun yi sani sun san abin da ya dace amma su take sanin Allah mata da dama su su ya tura mazajen su zuwa ga hallaka amma daidan ke ce idan kika ga zai fada rami ki kokari ki dawo da shi kan hanya amma a wannan zamanin mun gwammaci mu faranta wa kan marai a duniya a je mu hadu da fashin. kuma a madadin mu mata da mu kasance mu ne mafita amma ko kaɗan mun mance cewa mu ne iyaye akwai ni wacce na gani wannan ba labari bane mata ta kona gidanta tana cikin gidan har da 'ya'yanta ta sa wa gidan wuta saboda kishiyar na cikin gidan sai da ta tabbata kishiyar ba ta tsira da komai ba duk a sunan kishi bata damu da ranta ko na 'ya'yanta ba bata damu da ran kishiyan ba wasu ma za mu ji sun kashe 'ya'yan kishiyoyinsu shi yaro ina ruwan shi shi duk wannan abin bai san ana yi ba an san kishi kowane ɗan adam da yadda Allah ya yi shi amma mu namu ya ma fita daga misalin kishi ana samun matan da suke aikata wasu abubuwa da hankali bai ya dauka wasu lokutan har da daukar ransu wacce aka auro ko kuma za a auro ko ran 'ya'ya da sunan kishi ko shi ma mijin wasu na ganin me zai hana ita matar ta rabu da mijin ko kuma a'a ta fasa auren idan ita wani shiga ta shigo ce wani bai iya soyayya ba to kila tana cikin categories din matan da basu iya soyayya ba za su iya kashe kansu kuma tsakani da Allah in dai har kika ba da 100% kauna ma mutum wata ba za ta iya jurewa bai ce zai kawo mata kishiya. amma gaskiya wanda ki rabu da shi da kin ga ba za ki rabu da shi ba sai ki zauna da shi amma kuma kowa da gidan shi a samu zaman lafiya kar ya hada ko kowa da gidan shi amma yanzu ke kin yi baki yi ba kenan saboda me zai sani in kashe kaina akan wani shi bai kashe kanshi a kaina ba ni zan kashe kaina akan shi na bai ran nan fa guda ɗaya ne Malama Aisha mecece muhimmancin auren mata sama da guda? Kamar yadda komai yana da bangaren shi mai kyau kuma yana da bangaren shi mara kyau. Haka wannan maganan yake da tashi. Bangaren shi mai kyau shi ya fi yawa idan har kika yi haƙuri kuka zauna kuka fahimci juna dukan ku za ku amfani juna sabida kun zama tabakar yan uwa. Ko yara ne idan kuna zauna babu wanda zai bambance waye yaran wani. Amma mu kuma mata sai muka juya shi yanzu ya kasance bangare mara kyau ya fi yawa. sabida da yawan mu mun kasa kasa gane me ake nufi da kalmar abokiyar zama mun mai da shi kalma na kiyayya kuma har ga Allah ya kamata me mu faɗa mu dawo kan hanya kuma matsalan da yake janyo wa shi wanda ya yi auren idan har ya yi sa'an mata zai samu kwanciyar hankali idan kuma bai yi sa'a ba gaba ɗaya za su bi su dagula mishi lissafiyarsa ta kamar nema ina zai ba a duniya abubuwa sun mishi zafi sannan bangaren da yake shafan tattalin arziki wani ba shi da isasshen karfi matar ma da yake da ita guda ɗaya da 'ya'yan da yake da shi a gida bai bai gama kula da su ba amma ya tafi wai yana son ƙara aure a madadin ya zauna ya sauke hakkin shi na gida ya kula da 'ya'yan shi tukunna amma ya tafi karowa kan shi damuwa yanzu don haka wannan matsalar gaba ɗaya ta kowane ɓangare ya kamata ne mu duba mu gyara baki ɗayan mu daga mazan har matan akwai abubuwan da ya kamata mu duba mu gyara hajiya sadiya akwai wani tasiri da auren mata sama da yake haifarwa a fannonin rayuwa kamar kiwon lafiya tattalin arziki zamantakewa da dai sauran sauransu? To game da yadda zama da abokin zama yadda ke da amfani shine yanzu misali ɗaya ba ta da lafiya akalla za ta taimaka ta ci gaba da ubatakin ɗin al'amuran cikin gida kafin ita ɗaya ta samu lafiya ita ma ta karɓa su ci gaba da jujjuya kamar da suka saba yi hakanan a ɓangaren mai gidan idan shine ba shi lafiya hannu biyu ya fi guda ɗaya akalla za su haɗu su taimaka gurin jinyar shi sannan in wannan tana gurin shi a wannan za ta kula da yara so ina ga wannan hakika shi ma kin ga taimako ne da aka yi ta bangaren lafiya haka in ta bangaren ilimi ne ma ina ganin shi ma zai taimaka watakila misali a hakan zai taimaka wajen ciyar da gaba gurin yara kansu waɗanda suka haifa watakila misali shi mai gidan ya auri a ɗaya bangaren boko ce a ɗaya bangaren tafi karfi a bangaren addini kin ga za su haɗu su ciyar da yaran su gaba ko ce za ta kawo inda ilimin ta yake su haɗu su taimaka sannan a bangaren tsaftar gida dama ina ganin shi ma wannan din yana taimakawa kin ga misali gurin rashin lafiya in ɗaya ba ta lafiya gidan ba zai zauna jigijiga da ƙazanta ba ko yara a cikin datti ko kuma komai na gidan ya tsaya saboda matar gidan ba ta lafiya a idan da wasu matan ko da wata mace akalla za ta taimaka sannan za a tsaftace da sauraro duka-duka abin da lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin ciwon ya mace zuwa makon gobe idan allah ne kowa mai komai ya raya mu za mu sake lalubo wani maudu'in ko kuma wasu maudu'in da muka tattauna a kai wasu muhimman maudu'in da muka tattauna a kai a cikin wannan shekarar yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake cewa wani lafiya To madalla a gaida Aishatu Ma'azu. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da sharhin jaridun Kamaru. Zan fara jaridar nan na wannan makon ne da jaridar ikonomi ta kasar jamhuriyar kamaru an da ta fayyace mana cewar kwamitin da ke lura da gandun daji a kasashen lafiyar afirka ta tsakiya sun fara gudanar da wani waɗansu bincike kwakwaf da suka fitar da rahotonsu na ƙarshen shekaru 2021 zuwa 2022 cewa. yawaitan yanke itace da ake yi a manyan tsaunuka da suka hada dajin kasar congo brazzaville da kuma kasar jamhuriyar kamaru har da kasar afirka ta tsakiya gungi wannan dajin zai iya fuskantar waɗansu barazana na canjin yanayi anda yanzu haka wani dajin ne kwaɗe kilo yake da manyan itatuwa a nahiyar afirka da tsakiya sai kuma jaridar da ita kuma cewa ta yi kungiyar masu sana'ar taxi a garin bakusan da ke kasar jamhuriyar kamaru sun fara wani yajin aiki na sai baba ya gani kasancewar suna bukatar gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru da ta biya musu waɗansu muradinsu in ba haka ba ba za su tsaye da wannan yajin aikin ba amma halin da ake ciki a yanzu haka yajin aikin ya janyo waɗansu matsaloli na kasara harkokin kasuwa a a birnin jaridar kabin tribune ta ƙasar jamhuriyar kamaru ita kuma ta gwamnata mana cewa hukumar yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa na ƙasar jamhuriyar kamaru yi e, ta ci gaba da fara haɓaka ayyukanta a faɗin ƙasa ana ta ce za ta gudanar da aikinta na babu sani babu sabo a faɗin ƙasar na jamhuriyar kamaru shugaban kwamitin na hukumar yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa na ƙasar jamhuriyar kamaru musa jimama ya ce aikin da za su yi a yanzu haka zai kasance cewar sabo da kaza baya hana yanka kaza a faɗin ƙasar ta kamaru jaridar the guardian post kuma ta ƙasar kamaru ta ce wani ruwa da aka yi a ƙasar ta kamaru kamar da bakin kwarya ya kawo mummunan ambaliyar ruwa a bangaren yan awalin ƙasar ta kamaru da suke magana da harshen ingilishin sarauniyar ingila irin wannan ambaliyar ruwan da ba taɓa ganin irinsa ba a wannan bangaren kuma gwamnati ta bangaren hukumar agaji sun ce za su yi kokari su ga sun tallafa wa waɗanda suka rasa mahallinsu a wannan jihohin guda biyu sai kuma jaridan afrin media an da ita kuma ta ce 'yan adawa a kasar jamhuriyar kamaru suna shirin gudanar da waɗansu zanga-zanga a faɗin ƙasa domin yadda rayuwa take tsada kuma gwamnatin ƙasar kamaru sun yi gum da bakin su ba su ce komai ba sakasare janaral na jam'iyyar adawa ta sdf oc jesuwa ya ce dole ne su gudanar da wannan zanga zanga domin nema wa talakawa hakkinsu za mu kammala shahin jami'in namu na wannan makon ne dai yi da jaridar da jaridan regional dukawan ana ita kuma ta kwarmata mana cewar kasar japan za ta tallafa wa kasar jamhuriyar kamaru da makudan kudade domin haɓaka bangaren noma a faɗin kasar ta kamaru kasancewar irin yadda al'umma suke fama da tsadar cimaka a fadin duniya gwamnatin kasar ta daban ta ce gwamnati taimakawa ta faru ta kasar kamaru domin inganta bangaren noma kasancewar tana da dazuka masu albarka mahamman awar garba muryar amurka daga kasar kamaru to madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice To a takaice shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya je kusa da fagen daga inda dakaransa ke fafatawa da dakaran Rasha a yankin gabashin Donetsk a jiya talata inda ya alkawarin fatattakar dakan dakaran Moscow daga ƙasarsa. yanzu mazauna birnin beijing ba sa bukatar sakamakon gwajin da zai tabbatar suna dauke da cutar covid-19 kafin su shiga shagunan cefane ofisoshi tashoshin jiragen sama da wuraren shakatawa yayin da hukumomin china suka sassauta tsauraran matakan dakile yaduwar cutar bayan zanga-zangar da ba a taba ganin irin ta ba da ta barke a biranen china a watan da ya gabata ana sa ran za a ɗauki ƙarin matakai don sassauta dokokin na covid-19 nan da kwanaki masu zuwa. ɗaruruwan masu fafutuka da jami'ai da masana sun halara a birnin washington don duba hanyoyin kawo ƙarshen matsanancin cin hanci da rashawa a gwamnatoci cibiyoyi da kuma tsarin tafiyar da harkoki a faɗin duniya To duka-duka da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin idan Allah kai mu da la'asariya za ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Solomon Abu da ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan hantsi wato har yanzu ne mr kar yake mana aiki baba yakubu makeri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi wassalam